To fa hukumar DSS sun yi arrestin din Dr. Bello Badeji shugaban kungiyar mu yayi Allah Kautal Hore. Sannan kuma kotun magistrate ta aika dan Bilci commander gidan prison. Na farko shi dan Bilci commander an tura shi prison ne a bisa wannan bidiyon da ya saka bara ji. Za mu fito na fito da Rabi'u kwankwasa akan sarakunan mu. Talakawa ku shirya, ku shirya yin rigima, ku shirya bijirewa gwamnati, sannan za mu bijire wa gwamnati sai sadakunan mu su tabbata idan kuma kuka ce za ku jaraba ku jaraba billahi lazi wannan gwamnati sai an sa su ta majinsa a Kano babu shakka ku rike wannan za mu yi rigima da kowa wanda a ƙarshe dai aka tura shi prison saboda ana zargin sa da karaman tunzura mutanen ka sai kuma dr bello bodejo wanda shi kuma dai suke tuhuma su kunce suka arrestin din shi sabida ana tuhuma shi da laifin kirkira wata kungiya ta yan vigilante na matasa ba tare da izinin gwamnati ba shi dr bello bodejo ya ce ya kirkiri wannan kungiya ne domin ya taimaka gwamnati duba da ake shiga daji a kashe waɗanda ba su ji ba su gani ba ko waɗannan samari ya shiga gida gida ya ɗebo su domin duk wanda ake nema a samu damar kamo shi kai tsaye ba tare da an je an kashe wanda bai ji ba bai gani ba bara ku ji kaɗan daga cikin bayanansa da kunnen ku za su haɗa kai tare da jami'an tsaro soja da 'yan sanda da kuma DSS a nemi wanda ake nema cikin laluma ba tare da an kashe wanda bai ci ba bai gani ba sai shine dalili kungiyar ta ku ta samu amincewar gwamnatin tarayya eh muna fata ta samu amincewar uh, gwamnatin tarayya ko kuma hukumomin tsaro domin saboda mu abin da muke gani da cewa taimaka ma gwamnatin kan kanta zamu yi kuma za mu taimaka ma gwamnonin Najeriya ne akan wannan me ra'ayin ku dangane da wannan abu da ke faruwa Allah subhanahu ta'ala ya kama da kwanciyar hankali da zaman lafiya a kasar mu Najeriya Allah ya sa mu dace a abin dariya yaro ya tsinci haƙori na ƙara dawa akan maganar soke lefe wato na fahimci fa waɗanda suka fi kowa son su ji ana maganar soke lefen nan musamman wasu samari ko wasu matasa daga cikin garin jihar kano masu rajin cewar sai an soke lefe wallahi yan zaman banza ne ba su da sana'a ba su da kokobo saboda wasu ma na ga sun fara zagina. na dan na ce a kai musu amarya haka kurin to wanda bai da kokobo shi fa aure ba tara kuɗin auren ko kaza ba shine ma yau da gobe kai da baka da kokobo kai da baka da kuɗin da zaka iya yin lefe ko nabu kuma haka da me zaka yi gida da me zaka yi eh, rike ta da me zaka yi wai samari in faɗa muku gaskiya kowa ya nemi sana'a kowa ya nemi sana'a mu yi addu'a duk wani abu da ya fi karfin mu Allah ya samu fi karfin shi yawa da haka kada ka zo ka zauna ka shanta ke baka da koko baka sana'a baka komai jira kake ko in ka zo gurbin shayi abokan ka su sai ma shayi kuma an ce an sauke lefe ka rinka munna ko ba lefe ba ko ko ya akai aka kai ko da jari aka baka ita ba za ka yawo dan baka da sana'a baka sai ake neman kuɗi ba da haka a kokari a koma kasuwa a tafi neman na akai yadda za a rufa kai asiri amma ga da an soke laifi wai ne keja ce kawai <laughs>